Aka take studio kalanku kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko sai na Faisal muku da muhimman kanin labaran. An samu yaran da suka harbu da cutar karin bowa a nan birnin mai tun yau da dan kwanaki wannan cuta tana shafar kananan yara akwai mu da karin haske na wani jami'in kiwon lafiya. A CCFN ta birnin Zandar za a nuna wani fim mai dogon zango mai taken sauya wani tsuntsu ne muna tada matashin da shirya fim din a cikin tare da wakilin ma'ali keta daukar nauyin yaran marayu a doso shine rahotonmu na musamman ta madalla yanzu ga labar naku ɗaya ina bin ɗaya a yau sha hudu ga watan fabrairu ranar soyayya ce ta duniya da aka fi sani da san valentin masoya na amfani da wannan rana domin ba da kyautuka a tsakaninsu habibu garba ya leƙa shagunan da ake sai da kayayyaki ya haɗa mana wannan rahoto. kwaramniyar da ke wakana kenan a cikin mangazin ne na yamai inda matasa da samari ke ta kwarara yan mata da samari kowanne na son yi wa masoyinsa ko masoyiyarsa alheri kamar ahmed da dan kimanin shekaru talatin da muka tarda yana limke kayan da zai bayarwa kyauta da suka hada da shokola da sauransu <laughs> to gaskiya bani dai farashin ya dan zo da sauki na sai dai el shokola da kuma el pupe hakan ga <laughs> da kuma yan hulawoyi ina fatan zai bata sha'awa tunani na dai na umbada ne ina ganin kuma da dare za mu dan huta mu dan sha iska <laughs> ko ka gani <laughs> ranar sha hudu ga watan fevrier rana ce ta nuna soyayya kuma bai kamata ta wuce shiru ba a cewar ramatu da ta zo neman riga da hula samfurin champion domin sunan soyayya na masoyinta kenan na zo neman riga ne da hula mai tambarin champion don haka nake ganin shi kamar zarumi na san abin zai birge shi a nasu bangare domin taimakawa masoya su gudanar da sallar san valentine da mai kyau mangajin ne da shaguna na yamai suna kyautatawa abokan cinikayyar nasu mu riga mun yi kwali iri-iri mun aje hakan na kawo sauki wa customers doka kawai za su yi su tafi muna da ɗanyen fure cokola 'yan har halma da kayan ado na sallar masoya kowa da sa'arsa domin a yayin da wasu ke kwarara zuwa mangashin ne saboda su karama wannan rana wasu kuma ba su da sa'ar samun kyaututtuka A lokuta na baya-bayan nan a nan birni mai wasu unguwanni na fama da cutar karambawa inda yara da dama suka harbu da wannan cuta. Cutar ta fi bulwa a lokutan zafi. Ya za a rigakafi da magani ita wannan cuta Amsata da Dr. Rashid Isaka a cikin rahoton Zainab Abdu. Cutar karambau cuta ce da ke da asali da wani nau'in kwayar cuta da yake saka masassara. Ana saurin ɗaukasa kuma ya fi haddabar yara. Cuta ce da idan mutum ya yi ta sau ɗaya akwai yiwuwar ya kamu da ita sau biyu. Akwai wata kwayar cuta da take haddasa cutar karambau. Cuta ce da ke iya tafiya tana dawowa ga masu ita. Ana iya ɗaukata kai tsaye idan yawon abin mai ita ya taɓi mutum abu mafi mahimmanci shine kiyaye taɓa wanda yake da cutar karamba To bari mu je a birnin Gaya inda kasuwanci da shan magunguna na kan hanya yake samun karbuwa duk da cewa yana tattare da illoli ga lafiyar jiki. Yawancin magunguna ma ba a san da inda suka fito ba. Dr. Salifu Basila Sigiru ya yi bayani kan illolin ɗaukar waɗannan magunguna a cikin rahoton Ramatu Isa Wanke. Waɗannan magunguna ba su da sai hanci daga masu kula da magunguna na asibiti. Abin da ke saka idan mutum ya ɗauki ƙwaya ɗaya na maganin ya sha akwai shakka a cikinsa. Babu wanda ya san shin maganin bai huce kima ba ko kuma ya huce kima. Duka abubuwa ne da ba a ganewa. Sannan bugu da ƙari waɗannan magunguna ana shanya su da rana da ƙura da take shigar su. Duka abubuwa ne da ke rage ingancin magani. idan haka ya faru magani yana iya taɓa koda kuma magani yana iya gurɓata ciki ya taba hanta ya lalata wajen. Ƙungiyar makiyaya ta ƙasa ta FNN ta shirya wani kamfin wayar da kai zuwa ga makiyaya na gaya a makon da ya wuce. Shirin na wayar da kansu kan muhimmancin samun takardun haifuwa da kuma sanya yara makaranta. Umaru Manga, Saktar Jar na ƙungiyar a cikin rahoton Fadal Alu. muna yawo cikin komin ɗin shida na gaya su makiyaya mutane muna kwatanta musu ya kamata a ana da shugaba na gari bayan wannan muna ja hankali su ba duk abin da karatun yara yara ya kamata ake an sa su makaranta yara ƙanana ya kamata ake an sa su makaranta ka a bar su haka nan suna yawace yawace bayan wannan muna kwatanta musu kamar ya kamata ake kuma dukansu suna da takardunsu tun yara ƙanana har manya ma ya kamata ake suna da takardu saboda takarda shi ne yake gwada kai dan kasa ne wanda bai da takardan kasa kina ba a san da zaman shi ba kina mun kwatanta musu ya kamata ake sun yi wa'annan takardun su takardan aihuwa sun yi carte d'identité parce que duk inda ake tahiya carte ne ake tambaya in baka da carte kai sai ake kai wani irin mutum ne mun kwatanta musu kuma cikin yanzu abin da muke ciki bisa tashin hankali wanda ake cikin kasashenmu sutu najeriya burkina mali akwai tashin hankali kwarai wannan ma mun sha hankalinsu Shirin da ke tallafawa 'yan gudun hijira da al'ummomi da ke karbata su da ƙungiyar sai ICR e sun kyautata tsarin samar da ruwan sha ga mutane fiye da dubu ishirin cikin garin Ningimi ita hanyar farfado da layin ba da ruwa masu tsafta. Umara Malam Haladu magajin garin Ningimi ya isar da godiyar al'umma ga abokan hulɗa a cikin rahoton Abdullahi Maina. Muna isar da godiya har ba iyaka ga kungiyar agaji Kurawa Rouge ta Nijar wanda a gare mu a nan garin Gingimi wani abokin hulɗa ne muhimmi. Kurawa Rouge ta Niger ta gyara wasu hanyoyin samar da ruwa masu tsafta a garin Gingimi kuma hakan ya kawo karuwa wajen sarrafa ruwa masu tsafta a garin. A yau kimanin mutane dubu ashirin da ɗaya ne yake amfana da wannan aiki da Kurawa Rouge ta yi. Gaskiya abu ne mai kyau sosai. Kamar yadda na faɗa da farko mu hukumomi ne mu zaɓaɓɓu ne wakilan al'umma ya kamata mu girmama wannan aiki mai babbar daraja. Ranar duniya ta mata da 'yan mata na kimiyya an yi bikinta ne a ranar 11 ga watan Fabrairun shekara ta 2023 a jami'ar Difa an yi zaman taro tare da halartar ɗaliban. Dr. Salamatu ta yi tsokaci kan ƙalubale da makomar mata a cikin harkokin kimiyya a cikin rahoton Mani Musa. Menene kalubale dangane da bokon yara mata? Menene dalilan da suka sa ba a samu yawan mata a kimiyya? Menene abubuwan da ke kwatanta zaben sassan karatu na yara mata? Wani irin kokari ne gwamnati ke yi don tabbatar da isa, tallafi da goyon baya wa yara mata cikin karatun kimiyya? Hal ina ne hannu abokanan hulɗa ke kai cikin kawo tallafi ga yara mata da cibiyoyin bincike? Menene hanyoyin mafita wa jami'ar Difa da za ta iya yi wa kanta da sauran shugaban kungiyoyi. Wane kokari ne kafofin watsa labarai ke yi don kawo canji? soyayya tsuntsu ne shine sunan wani fim mai dogon zango na wani matashin furdusa bashir jibo da ke zandar fim ɗin da aka tsara a zandar tare da kuma halartar matasa 'yan wasa da ke tashe a likita ya hiranta da wannan furdusa ga yadda hirata su ta kasance kan wannan fim ɗin. C'est un film long métrage qui raconte une histoire. Film ne mai tsawo da ke ba da labarin soyayya tsakanin matasa biyu da asalin su ba guda ba da suka haɗu da juna cikin katari kuma sannu a hankali suka kulla alakar soyayya. Yarinyar ta fito ne daga yali maras hali. Marin ya ce uwa uba ta rasa ma'aifanta tun tana karama sosai. Shi kuma samarin ya fito ne daga iyali mai arziki sosai. Ta hanyar wannan film ina son in nuna cewa duka maza daidai suke suna da matsayi ɗai na ɗan adam. Kinan bambancin asali bai kamata ya zama wani cikas ba. Film mutum ne da na ɗauki niyyar shirya sa da aljihuna na tara kuɗaɗe kaɗan domin sayan kayan aiki daga bisani kuma na tara kuɗaɗe domin kula da 'yan wasan fim gasar ƙasa ta petanka za ta gudana a ranar 24 ga watan fabrairu a nan birnin yamai cikin tsarin ne wato kungiyar wasan fitan ta difa ta shirya wani zaman taro na shirye-shiryen a mai nasarwa amadu muhammad laya shugaban kungiyar fitan ta difa a cikin rahoton mamman idris A yayin ranar haduwar an tattauna a kan shirye-shirye na kwamfala ta ƙasa da za ta gudana 24 zuwa 27 ga watan Fabrairu 2023 a nan Yamai. Gabanin wannan kwamfalan ne muka kira taro domin tsaida ƙungiyoyi biyar saboda babbar ƙungiya ta ƙasa ta ba mu kujeru biyar. Taron domin tattaunawa ne tsakanin mu ya za mu zaɓi 'yan wasan. Mun da 'yan wasa biyar saboda muna da ƙungiya ya hudu a cikin yankin jihar Difa a cikinsu uku ne suke aiki. A cikin su muka zaɓi ƙungiya ɗaya a Difa, biyu a Maini, mun karkasa 'yan wasan biyu na ƙungiyar MGC ta Difa, 'yan wasa biyu na kungiyar Lezami da kuma ɗan wasa ɗaya na kungiyar Maini Capital Club. yanzu sai rahotanmu na musamman yara suna kasancewa mafi rauni musamman ma marayu yawancin lokaci marayu ba sa samun kulawa kuma 'yan uwan nasu suna watsi da su zainabu abubakar mai shekara goma sha bakwai ya ce ta uwa ta bayyana matsalar da take cin karo da su a hirarta a cikin rahoton na hadiza wanke A wasu lokuta mutanen da suka fi kusanta ga marayu ke mayar da marayun tamkar saniyar ware yanayin da matashiyayyar mata Zainabu Abubakar 'yar shekara goma sha bakwai da ta rasa mahaifiyarta ta fuskanta kuma aka mata auren dole. Ka daura aure ban taba sanin miji ba sai da an ka kai na rana. Da an ka kai na rana ranar jama'a cikin ɗaya na na kwana don tsaye ni na ce ban yarda da shi na ɓoye ba a sake ganina ba sai da an kai kwana. kwana biyar ana wadata ba a san inda nake ba an bani kashi da icci da bulala na ki zama tun da ba a yi ma auren tsakani da Allah ba nake ni kuma ban so ne ban zama ran da ni cika kwana shida da aure ne ran na bakwai rana ya rubuta saki ya ba su na ta gidan babanmu iki ya rance da Allah ko kashi ne yana yi wasu yan uwan dangi na aiwata mummunan halaye kuma ba sa cika yaunin da ya rataya kansu a wajen 'ya'yansu marayu wa'annan marayun wani bin akan bar su sake ba kulawa matashiya zainabu mahaifinta ya yi banza da ita su da ni wata bakwai babana bai damu da ni ba bai taba sa kai kura ɗaya rana ya ce ya neme ni don ya san halin da nake ciki cikuka na cikuka da naga wahala ta yi yawa na rasa yadda zan yi da rayuwa ta na rasa ina na zanna ban taba sanin dusu ba ne taho ni zaune bakin titi wata tsohuwa an aje ta cikin arere ta ga ina kuka idan na rusun kumburi taho tare da ita gidanta ta ce ita ba ta iya kura ta dan ɗana kowa na Yaro wata dukiya ce da ya kamata al'umma ta tanada yauni ne ga kowane mutum na ya sawa maraye kulawa misalin wagala cizuwar tsohuwa da ta karbi Zainabu kuma ta bata mazamni. To ɗanɗa, ka ana aihuwa ɗanɗa da ka yasuwa ka san da ka yi ne ka san da ka kwana ba. In yanzu yarinya ga matsala ta samu da gare ta a uban gaca. Ni ni ko ni rike ta ina nan zaune da ita. Lokacin da Allah sa uban zuciyar shi ta huce ina zuwa da ita. Tana yawace yawace ni ko ni rike ta ga gidana ga ta nan tunda ko uwarta ya rabu da ita bai son ta bai son yatta. Yara su ne makomar gobe ta ƙasa ya zama wajibi al'umma ta ɗau kulawa ga wannan jansin. karshen rahoton namu kenan wanda nana hadiza hassan ta aiko mana ga doso yanzu lokaci yayi wanda zan gama ko da musa hassan da zai gabatar muku da labaru da harshen zamanci a huta lafiya.